A cikin makon nan ne shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Godswill Akpabio ya sanar da amincewar shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu na samar da hukumar raya jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya da zumar inganta tattalin arzikin al'ummar yankin da samar da ababen more rayuwa ga al'ummar yankin da suka sha fama da tashin hankali da ya ɗaiɗaita su. The president has also assented the North Central Development Commission Establishment Bill 2024 in order to bring development to the grassroots. Jihohin da sabuwar hukumar ta kunsa sun hada da Kogi, Neja, Kwara, Benue, Nasarawa da Filato. Sanata Istifanus Gang da ya wakilci Filato ta Arewa a Majalisar Dattawa tun daga shekara ta 2019 zuwa 2023 ya ce sun yi tunanin a kirkiro da hukumar ne ganin yadda yankin ya samu komo baya. Wannan hukuma tana da babban aiki domin talauci ya shafi mutane da yawa. Kuma mafi yawan mutane wannan yanki manoma ne, don haka wannan hukuma za ta samar da hanyar inganta harkar noma domin noma ya zama da riba wa manoma kuma ya samar da wa kasa isasshen abinci wannan hukuma lallai za ta dubi yadda za a gina makarantu domin ilmantar da al'umman yanki wannan hukuma za ta ba da himma ga gina hanyoyi musamman a karkaran musamman kuma a karfafa zaman lafiya ba mu so abin da zai sake ya kawo tabarbarewan zaman lafiya wannan yanki a dubi waɗanda wannan rigingimu suka shafe su a baya a dawo da su a samu musu masuguni kowa da kowa ya dawo kamar yadda ya kamata. Mai shari'i kan lamura a jihar Nasarawa Kasimu Ali ya ce shiyar ta arewa ta tsakiyar Najeriya na da faɗin murabba'in mita dubu ɗari biyu da talatin da biyar da akalla mutane miliyan ishirin da tara kuma dukkan jihohin na dankare da ma'adinai daban-daban da ake bukata a faɗin duniya. Wannan zon ɗin nan ita tafi kowane zon ta arziki. na ma'adinai. Hmm. To tun da wannan NCDC to North Central Development Commission zai zo din nan kenan a nawa shawara in ta zo kawai ta fuskanci industrial revolution. Wato ta samar da masana'antu? Eh masana'antu ainihin kamar misali kamar ceramics, ceramics kamar irin tangaras kenan. Mm. So demand na na ceramics a duniya a yau din nan ya kama biliyan ɗari sittin ɗaya ne fa, trillion ɗari biyu da arba'in da biyu. Na biyu da kuma lithium, lithium na ake masa lakabi da eh, white gold. Shi kaɗai ma ainihin za samu aiki. Kin ga kuma na uku misali yanzu iron ore. Iron ore ita ce wanda take ba mu ainihin su metal su karafuna ɗin nan. Tons na muke a Najeriya kawai a wannan zuwa ɗin kawai ta yi kimanin biliyan uku ne fa hmm. deposit ɗinta kenan in ka zan NCDC ta zo kawai ta fuskanci ainihin wani masana'antun kawai. Duk da yawan jama'a da ɗimbin arziki da ke yankin matsalar tsaro ta yi kamari. na Josephine Haba ni ne Director General na Benue State Commission na zaman lafiya. In an fara aiki kamar ni ina Benue na san akwai mutane da yawa da yake ba sa zaman gidajensu yanzu 'yan hijiran nan. a najeriya duka benue ne masu yan hijira bayan borno shekara goma da biyu kenan muna na cikin wannan matsala abinci babu gidaje babu koma inda suka fito babu an an bamu ne da gaskiya a taimake su yaran su samu ayyuka Al'ummar na shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya dai sun buƙaci haɗin kai tsakanin gwamnatocin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi da kuma duk masu ruwa da tsaki don warware matsalolin da suka addabi yankin da samun ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.